ne ban ga samun mashin ba dan gwari dan gwari dan gwari waka ce ha waka kuma eh, waka nace ibro kon ni ne baka ga jama'a ana fita ba ni ban gani ba Allah ya auna arziki Allah dama ya auna mun arziki a cikin sa muke yanzu na ana yivu yivu ku zo gidan dan bari ku zo gidan yo kuma na ni duk bata hafan ba da kuma mashin dina da Allah mashin to da kuma mashin dina da Allah maka yin da yayi ba kai da kuma mashin dina ka kare na mun wayo kaji mutumin banza da wani na ga jama'a na ga jama'a eh, ina ruwana da su guri na suka zo yanzu nan mata na gama wancewa aila an sa sabulu da soso an wanke shi gaba daya to ban gaya maka yin da abu ya faru ba na dawo ban ganka ba so bari zo jida da mashin tun de ka san jida no ina shiga da mashin ashe daga waje birci ya lalace na kama birci babu na kama birci babu ba sai na nufi rijiya ba mun na tafi rijiya na ga gaba daya zan fada sai na yi selle kama mashin da hannu to sai mashin ya wuce sai na kama wunna to saboda ya yi dirti shi na mata na ta wance shi mahin din ya huce rijiya yi na rijiya kai kuma baka huce rijiyar ba gaskiya Allah ya taimako na yi selle kuma akan mahin din kake akai ce shi ya fada kai baka fada ba mm, Allah ya taimako ba yi asara biyu ba kaga da da rai da dukiya gaba da ya tafi amma a jan dukiya ya wuce rai ya saya to rai zai kawo to ran ba na bane mai amfani tun ba na bane ran betin titina da ya wunan rijiya ba ta ba yin ya san shi ba tun da kaka mu ya mutu wani mutum ne an cira izo yi ya sa da ya shiga an jawo guga daya ba kara ji labarin shi ba yau shekara uku rijiya ma ba ruwa wani ne an haka ana kwashe ruwa hmm? kai kai kai kai kai na ni fa nan bahaushe ne ba fa ba fa ni gwari ba ne ni fa kaka rena mun wayo to gwari banzan banzan tun da hada ka hada ka riƙe Allah ka hada ka rike Allah ya hauna zici sara bai gaba da ba eh, ai hina nace ka hada ka rike ka rike ko wuri masu sikeli a dan sa za samu ko dari ka rike ni da ka kuma an magana ka na da da ka zauna a cikin Hausa amma Hausa bata ishe ka ba mazo na cici hausa na ji hausa sosai in haka ne a katsina ka san kofa na ce kai na zo na kano na zo na kasina na zo na talata na feri ka san don nisa ba ka san shi ba dan musa ake cewa to na mince to a kasina kai ka sani kofan kasina kai ina ka sani ka sani kofan guga eh eh to a din ka sani ka sina sosai daga kwaban diri zuwa kwaban din suka nawa ne a mashin sai ka ashar wannan kai sai ka ashar sai ka ashar har ka ji a dai mun magana yanzu za ce mun basa ashe da zahi ina fata ka ji zahi ba dai <laughs> an da ka an da maka gbari banza ni. eh a dai magana zai ku ce gbari zai ku ce gbari ma wani na da hankali na da dabara na da wayo tende mzo hasawa mumbo yi hausa muji hausa hasawa mu de nam sai zuma biyu